Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 20 ga watan Janairu na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Mahmud da kanin labarai. To Hafiz a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Hakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya ce har yanzu shugaba Biden yana mai amanna cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin isra'ila da falastinu tanzania ta sallami kocin ta adal amrush bayan da kasar ta buga wasa daya kacal a gasar kofin nahiyar afirka da ake a abrikos kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu za ku ji abinda masu sharhi kan tsaro ke cewa dangane da rashin tsaro da ke addabar abuja babban birnin tarayyar najeriya Kuma abin da yake kawo haka illa sakaci da yin abubuwan da aka yi ta ba da shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalar nan ta cin hanci da karɓar rashawa sannan za ku ji rayuwar wasu 'yan jamhuriyar Nijar dangane da cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da kafuwa. muryar amurka dai gaskiya hisibilillahi mu tana waye muna kai tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata kamar haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wadda mace za ta hitowa a san da mace ta sai kuma shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum a najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a abuja babban birnin ƙasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na afp cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na abuja ta kara da cewa 'yan bindigar sun halaka nabiha alkadiriya mai shekaru 21 bayan da aka gaza cika wa'adin kai kudin fansar da suka nema matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan najeriya inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane wing kwamanda musa isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a najeriya dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan na farko the most important shine ciwon eye preventing a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin bayan suka da 'yan najeriya ke ta yi kan sace 'yan matan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya fito ya yi alawadai da matsalar tsaron da ta'addabi babban birnin yana mai kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakan gaggawa sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da shugaban amurka joe biden suka yi yayin ganawa da manema labarai shugaba biden bai ba da muhimmanci ba kan matsayar da ya dauka ta rashin amincewarsa da netanyahu kan batun samar da kasar falastinu a matsayin wani abu da za a iya cimma idan an kammala yakin da ake yi biden ya faɗa manema labarai a ranar juma'a fadar white house cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da kasashen biyu masu zaman kansu a yankin inda ya kara da cewa mai yiwa na netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki The president still in the promise and the possibility Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne ke cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amanna cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da falasɗinu Amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. biden dai ya kore kaulin da wasu ke yi na cewa ba za a iya cimma wannan muradi da gwamnatin isra'ila ta yanzu ba wacce ita ce gwamnatin da ta fi tsatsauran ra'ayi a tarihin kasar wani hari da aka kai kan wani gida a damascus babban birnin syria a yau asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar iran hudu a cewar hukumomin iran din waɗanda suka ɗora lakin harin akan isra'ila hukumomin tsaron dakarun juyin halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafa yada labaran kasar ta iran gidan talabijin din siriya ya ruwaito cewa da tsakiyar safiyar asabar harin saman ya gargaza gidan a wata unguwa da ke babban birnin kasar ta siriya wacce ke dauke da ofisoshin jakadancin kasashen waje da dama ita dai isra'ila ba ta ce ufan kan harin ba wacce dama ba kasafai take magana ba idan ta kai hari a kasar ta siriya To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da matsalar rashin tsaro ke kewayen Abuja babban birnin tarayyar Najeriya tare da jefa fargaba cikin zukatan jama'a mazauna yankunan. Wasu jihohi da a can ba yake fama da matsalar mazaunansu sun ce yanzu suna samun sauki sannan a hankali. wannan kuma baya rasa nasaba ga yadda yanzu jami'an tsaro ke kutsa kai cikin dazuka suna fatattakar 'yan bindigar daga sokoto ga rahoton da wakilin muhammad nasir ya haɗa mana wasu jihohi na arewacin najeriya musamman yankin arewa maso yamma a can baya sun kasance cikin halin lahaula saboda matsalar rashin tsaro inda kullum sai an samu rahoto na kai hari ko a kashe ko a sace mutane sai dai yanzu lamarin sannu a hankali ya fara sauyawa domin ana iya share mako biyu ba a samu rahoton kai hari ba kamar yadda wasu mazauna yankunan ke cewa bashir altina guyawa shugaban rundunar adalci ta najeriya kuma dan asalin karamar hukumar ta isa da ke gabacin sokoto yankin da ya jima cikin wannan matsala ta rashin tsaro yana cikin waɗanda suka tabbatar da hakan abubuwan muna ganin maganganun da muka yi inda aka hito suna tasiri domin abubuwan ga duka alamu suna ja da baya domin wannan yanki ainihin na tangaza ruwa wuri wannan daji na bauni ai kaga an ceto jama'a kuma 'yan bindiga an hada da su an gwamutsa su sun karasa can wajajen iyaka da nijar wannan yanki na gabacin sokoto wannan yanki na marno na dajin ai kaga an ceto jama'a kusan hamsin da wani abu kuma an fatattaki 'yan bindigar tun daga nan har abin da ya kai ainihin dajin ainihin su bubu. babu shakka 'yan bindigar sun daina bullowa in ba 'yan kwanan gaba daga bakin isa zuwa jamhuriyar niger gabas daga bakin sabon birni zuwa jamhuriyar niger gabas wannan yanki ba a shige shi ba muna ƙara faɗa ma gwamnati shaƙe yake da 'yan bindiga mazauna yankunan sun tabbatar da cewa yanzu ana ganin jami'an tsaro suna shiga cikin dazuka suna fafatawa da 'yan bindiga abin da wasu ke gani baya rasa nasaba da haɗin kan da mahukunta ke samu yanzu wajen tunkarar matsalar kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan da ke sokoto ke gani abin da a zahiri wanda ya bayyana gare mu shine a arewa ci har dai arewa ta yamma an samu sababbin gwamnoni zaɓen gada an kai na shekara ta biyu da da uku. waɗanda kuma a hakikami suna da fahimtar juna wannan haɗin kai yasa suna farga ga 'yan bindiga to waɗannan 'yan bindiga kuma suna neman tunda ko ina tabu waya gare su suna neman ina za suna su shiga to sai dai wani abu da za a iya gani abin mamaki shine yadda yanzu 'yan bindigar ke kewaye babban birnin tarayya abuja abin da ya sa har shugaban najeriya ya gana da jami'an tsaro akan wannan matsalar to koyaya masana tsaro ke kallon wannan lamarin Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya wanda kuma ya jima yana ba da shawarwari a kan lamarin tsaro. Babu abin da yake kawo haka illa sakaci da kinyin abubuwan da aka yi ta ba da shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalar nan ta cin hanci da karɓar rashawa da kuma ganin cewar wato eh, kusanci da abuja ya zama nan ne kusan guri wanda ya kamata su waɗannan 'yan ta'adda su kai wa hari domin hukumomi su saurare su shi kuwa shugaban rundunar adalci ta najeriya bashar altina goyawa yana mai ganin cewa muna cewa gaskiya mun an samu nasara wasu wurare amma birnin na abuja shi gashi na ana kewaya tai domin ainihin waɗannan kasurgumayin 'yan bindiga dukansu wanda ne an kawas kada a mance akwai ɓalleri yana nan ainihin wannan daji na fando gari zuwa birnin gwari kuma ya haɗa kai da ainihin 'yan ƙungiyoyin addini su ansaru su isuwa mayar da himma wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga ne kawai watakila kan iya tsirar da mahukunta daga zargin da wasu ke yi musu na cewa ba da gaske suke yaƙi da ayyukan ta'addanci ba a najeriya muhammad nasir murar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar ta kungiyar tarayyar turai ta faɗa a ranar juma'a cewa za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kai ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da ƙasar ke yi da rasha wanda yanzu aka dushi shekaru biyu da farawa kwamishinan harkokin kasuwancin cikin gida na kungiyar ta eu theory britain ya ce nan da zuwa karshen shekarar nan za su iya samar da harsashe akalla biliyan 1.3 wannan sanarwa na zuwa ne yayin da kungiyar tsaron ta neto ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa yayin da ake fargabar yakin na ukraine da rasha zai iya fantsama zuwa wasu kasashen nahiyar turai Top officers say the drills are to show that the alliance can defend all of its territory up to its Wakiliyar kamfanin dillancin labarai ta AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro a kuma nuna cewa kungiyar za ta iya kare yankunanta har zuwa kan iyakar Rasha. tanzania ta sallami kocin ta ajal amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar afirka da ake yi a avirkos wannan mataki da tanzania ta ɗauka na zuwa ne bayan wasu kalamai da kocin nata yi kan ƙasar morocco wadanda suka sa hukumar ƙwallon kafar nahiyar afirka ta kafa ta haramta wa amrush mai shekaru 55 halartar wasanni takwas kalaman da ba su yi wa kaf ɗin daɗi ba a wasansu na farko da suka buga a ranar laraba a rukunin fa morocco ta lallasa tanzania da ci uku ba ko ɗaya amrush wanda ɗan asalin ƙasar algeria ne wanda ya sha horar da ƙasashen nahiyar afirka ya zargi morocco da bin kafa a hukumar caf don ganin an bata fifiko kalaman da bai yi wa hukumar ta caf daɗi ba Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da kafuwa wasu al'ummar birnin kwanne na jamhuriyar Nijar da ke iyaka da Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke karuwa da kuma shirye-shiryen murya Amurka da suke sha'awa sosai daga birnin kwanne ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. al'ummomin hausa na duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma gamsuwarsu game da cikon shekaru 45 da girka kasashen hausa na muryar amurka abin da ya sa muka leƙa a birnin kwannin jamhuriyar nijar da ke kan iyaka da tarayyar najeriya inda muka soma da yin kicibis da shugaba na ƙasa da ƙungiyar karar haƙƙin ɗan adam mai suna yanci da walwala cewa da alhaji abdullahi kado domin jin kowane ƙoƙari ne muryar amurka ke kawo musu a cikin ayyukansu na yau da kullum na neman kwato bayan Allah nasu haƙoƙin. Babu gudunmawa shine ba da labarai da fa'intar da mutane eh, halin rayuwa da halin da suke ciki. Don kasan labari ba ƙaramin abu ne ba a cikin rayuwar mutum. Saboda misali tana yawa za ka ɗauki tahiya za ka wuri kaza ko sokoto ko ina sai a ce maka a ai akwai matsala su hanya kaga sai labarai za su baka shi saboda shi ne muhimmanci da suke da shi ba dan karami bane mu muna alfahari da su saboda duk bayanin da suka bada iya lokacin da Allah ya sa na san halin da nake ciki wato na yi wayo ban taba ji Amerika ta ba da labari ba wanda aka komo aka musunta shi ban mu taba ji ba kenan sai sun tattance sai sun tattance labari kwata sannan su bada shi muna jin daɗin abin da suke yi saboda baka taba jin suka bada labari ba aka mu aka ce ƙarya ne yalla watakila cikin shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka la ko wani wasu shiri yalla waɗanda ka saita waɗanda kaka jin daɗin su waɗanda kake bibiyar su lahiya uwar jiki ni a kowane lokaci ina sauraron lahiya uwar jiki domin kamar dai ka je asibiti ne saboda ana hira da dokto yana ba mu labarin yadda zaka yi rigakafi na hutoci da dama na rashin lahiya da dama kuma yadda zaka iya ka yi huskance su in ma sun same ka kaga daga gare su na ji labari gyada tana maganin ciwon siga kuma tana maganin hawan jini in ka ci ta danya ka ci ka tashin hannu. su ma bangaren 'yan kasuwa sun yaba wa sashen hausa na muryar amurka kamar yadda za ku ji. albakari zakari consular national chamber of commerce magatakarda kungiyar 'yan kasuwa ta nan birnin kwanni ko gudunmawar da ta kawo kwale na waye kai ta eh, zuwa ga 'yan kasuwa musamman shirin na nata na kasuwa a kai miki dole shi na da kyau shi na sanin yadda duniya yadda kasuwa take tiya sai dai a kara zurfafa kara mishi ƙarfi a a ƙara mashi kari a kara fada shi a dan zuwa nesa nesa manyan garuruwa sama ana jin da harkar kasuwa ta wani fanni fanni ka take eh, don mutane su samu shigaba kan kama zo wurin nan ka san labari yadda harkoki suka taya kenan in za ka taya wurin sai ka zanta shirin ka. akwai wani koke zuwa ga magabatan sashen hausa na murya amurka ko kuma wani wata musamman ganin cewa ku yan kasuwa kuna fama da kalubale da dama eh, musamman irin wannan lokaci a yankin sahel ga yan ta'adda ga wani bi jami'an tsaro da kuma sauran hauhawar farashin kayayyaki da abubuwan su kai tashin hadarin gwamnati zabi akwai koke da hawa da na hadi da muka dan cikin hankin sahel kenan ko musamman muni Niger yanzu da aka yi juyin mulkin nan muna cikin halin ambargo kenan kaga an samu na takunkumi to takunkumi na yana har da yan kasuwa da talaka ma gaba daya abin ya kai inda kai sai dai fatan da muka dai a ta ba da labari mutane su samu kansu ya waye Allah ka boko kuma shugabanninmu allah ya sa su gane gaskiya kuma sai a samu a shirya don muna son a shirya lokaci ya kai an mace masaki an yi hasara da yawa a cewar shugabannin kungiyoyin malaman makarantar boko yan kwantaraki na wannan yankin na birnin kwanni da ke iyaka da najeriya a gunsu biyu hausa abin alfahari ce sunana dai abdulaziz bukar musa magatakar da kungiyar sina seb a nan kwanni kuma coordinator na turnon lafaji an ce murya amurka kasan dai murya ce wadda ta mamaye duk duniya kenan duk ce muryar da ke zuwa duk duniya in kai magana ana jin ka kenan ka san da babban gudunmuwa ne ga mu kungiyoyin yau misali kungiyar ce jagoranci sinaseb yau zan ce duk kasar duniya da babu inda ba a san sinasef ba albarkacin muryar amurka muna alfahari sosai sosai da shi da ma'aikatan nasu respondancin su da a wajajen tunda a kowane lokaci duk abun da ya shawa rayuwar kungiyoyi balle nan mushanni wanda mu muke bugun gaba da shi in matsaloli sun taso tsakanin mu wasu wasu ko koko tsakanin yawancin tsakanin matsaloli da gwamnatin mu to wallahi eh, mu da amurka ta kawo gudunmuwa babba tunda kowa ya san da cikin neman inkin ma'aikata dole ne wata rana sai an yi magana al'umma su ji akwai matsaloli wanda ana so a wuce eh, ƙasa sai ta kai waɗansu ƙasashe na duniya dalilin eh, murin amurka ka gani duk yawancin matsalolinmu yana zuwa har inda ba a mazato yalla akwai wasu shirye-shirye da murar amurka ke yi wanda ka ɗauka hankalin ka sosai to babban eh, da ke birge ni tsaka mai wuya nan da ake samun dama a tattauna da duk abun da ya shayi rayuwar dan adam misali a fannin siyasa da fannin siyasa da kuma rayuwa ta yau da kullum ƙungiyoyin mata su ma sun yaba wa shirye-shiryen muryar amurka a tsawon waɗannan shekaru ƙwararru kamar yanda wata kansila kuma bugu da ƙari shugaban ƙungiyar iya mata ta gundumar birnin kwanni ta mini ƙarin bayani. Sunana Hajiya umu Ali kuma president ta mata daɗi da ƙara kuma kwansayar ta Meri. Murya Amurka dai gaskiya hisibilillahi mu tana waye mu na kai tana waye mu na kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata kamar haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wadda mace za ta hitowa a san da mace ta murya Amurka duka tana tallafa mana nan wannan wuri dan tana hidda sunayenmu tana hidda sunayenmu tana sawa a mu tunda murya amurka ita kadai ce ke hitowa da wallafa harkokin da mata ke yi nan ne muke godiya gare ta muna yi musalla ko cikin shirye-shiryen da ta ke gabatarwa Allah ko ko wani shiri wanda ya yi dauka hankalin ku ko wanda ya birge ku wallahi ne da cikin shirye-shiryen da suka yi abin da ya birge ni wanda ya kayatar da ni kallabi tsakar raunna wannan ina jin daɗin shi sosai kuma bai huce ni duk lokacin da za a yin shi komi nika yana kashe lokaci na sai na saurari wannan wannan babi wani mai sauraron biyo Hausa da ke cikin garin Kalmalo da ke cikin karamar hukumar mulkin Illila ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwanni ya yi nasa furucin game da cikon shekaru 45 da girka biyo Hausa kamar yadda za ku ji. Sunana Sale Barazana Obamaje Bello Kalmalo. To lalle gidan an america da cika shekara 45 gidan rediyo na babba samma 'yan ba ai kamar yawa azatta mutane al'amari daban-daban ya kulla zumu mugunta sannan mutane na alfahari da shi saboda gidan rediyon kowa duniya ga yanzu yana jin shi yana amfani da shi abubuwan suka tacewa daban-daban waɗannan abubuwan masu na afirka sannan na biyu waɗannan abubuwa cikin shirye-shiryen na suka ina jin daɗin shirin nan na kasa ba kasa ba saboda suna birge ni domin abubuwan nan duka da yawa ma suna burge mu muna jin daɗin su muna sauraren su har yanzu da Allah kaddare suka cika shekara 45 muna sauraren su kuma gije Allah ya ɗaukaka su Allah ya ɗaukaka da rediyon Amerika amurka a dai ranar 21 ga wannan wata na janairun shekara ta 2024 ne za a bukin cikon shekaru 45 da kafa sashen hausa na muryar amurka inda za a gudanar da wani warkaɗeɗen buki a birnin washington dc da ƙasar amurka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau za mu ci gaba da tattaunawa da isa ali shugaban kungiyar val mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin accra akan matakan da aka dauka wanda suka kawo sauki da yawa hatsara lokacin kirsimeti da bukukuwan sabon shekara wanda ya ce an yi aiki tukuru ne kafin aka cimma haka a makon da ya gabata ya kai inda yake mana jawabi cewa wajibi ne gwamnati ta yi amfani da kamaroli wurin sa ido akan hanyoyin kasar yana mai cewa ko inda ma ba dan sanda a dinis mun san kamar mutum ya san kamar nan akwai kyamara fa kyamaran da ke iya duba shi wani abu ne kuma ne bai duba ta wani abu ne za a yi a kira kuma a yi kamar sa'an nan kuma akwai shirin da kuma da gwamnati kuma ta soma yi kenan yanzu Eh, in ka je in kana da mota in za ka je ka rajista motanka kai da kanka sai ka zo a sa sunanka da motoci to wannan kuma ya kawo mana ci gaba cikin irin waɗanda ke sace-saten mota kuma su je su yi barna kuma don cikin satan nan sai ka gan suna eh, tukin da bai dace ba sai su jima mutane ciwo sai muga kama yanzu dai akwai eh, sai mu ce shirin da ke tafiya amma mu aikin mu ne mu iya mu tunasar da gwamnati kuma mu falkar da jama'a ya so gwamnati ta ci gaba ta sa arziki cikin waɗannan programs in ta ta sa cikin waɗannan programs kamin dai a ce mun shiga sabon shekara muna fata kama. mun samu ci gaba sosai kuma hasarin motoci da waɗanda ke amfani da titi duka muna ga sun samu kiyayewa sosai wannan kokarin da aka yi na rage yawan hatsara a lokacin kirsimeti da kuma bikin sabuwar shekara yadda ka nuna a baya cewa an yi aiki ne tukuru to ku kungiyoyi masu zaman kansu wani irin rawa ce kuka taka a wannan kokarin da aka yi na gode. Eh, kamar yadda ka sani mu kungiyoyin da ke zaman kanmu eh, aikin da dai mu muke yi ne ba kamar yadda 'yan sanda ke yi ba ne saboda eh, mu haka dai muna neman arziki ne wurin wasu mutane ne mu ma mu ci gaba da aikin mu Na farko aikin da mu muka na musamman shine falkar da jama'a da turawa ke ce public education. shine muna gaya muna falkar da jama'a irin amfani da seatbelt kenan sa'annan kuma ketare titi kuma kan zebra crossing kenan sa'annan kuma waɗanda kuma suke hawa babur kenan su ma su yi amfani da helmet so na farko kenan aikin da mu muka yi musamman kenan mun falkar da jama'a kuma bature wai mun ba mun yi public education na farko kenan sa'annan na biyu kuma aikin da mun kai shine eh, turawa sun ce mun demand accountability wurin yan sanda shine mun saya kansu muka neme eh, shine su yi aiki saboda akwai doka kan dokan muna iya kowane lokaci muka hadu da su muna tambayan su kan aikin da sun ka yi shi ne bature ya ce wai seeking for accountability saboda an baka aiki an ka baka arziki hmm. dole ne dole ne su zo su ba da lissafi to kaga kuma eh, amfanin wannan lissafi ne kaga in shekaran ga mun kai musu tambaya in sun ka ba mu jawabi sabon shekara kuma muka musu tambaya ba su iya kuma su bamu wannan sufin jawabi saboda shi wannan ya bar su ma sun ci gaba gaskiya suna aiki sosai saboda na uku kuma eh, mun samu yan aikin media kenan yan jarida kuma eh, kafafen yasa labarai mm. yasa labarai su ma suna sai kan kafansu su ma kowane lokaci bakwai ne wata ne su ma suna kira yan sanda suna musu tambayoyi irin hasarin da ake yi so wadannan duka ya bari yan sanda sun sai kansu saboda inda ba a tambayan su jawabi ko ba a saya kansu ya bari su zauna su yi aikin da yanda suka ga dama saboda shi hayyuka uku ga shi muke saye kai sa'annan kuma na fudu kuma mun yi kokari a wasu takardu nan da mun kade rubuta kenan ana ce mishi flyers shi ma muke iya wasarwa eh, takardu na shela kenan kuda shelantarwa hmm. <laughs> eh, shela saboda eh, ba mu kade ke tambayar yan sanda an zari ba saboda kowane dan gari duka shi ma mun ba su karfi su iya su tambaya in dan sanda ya fiye yi wani aiki da bai yi aiki ba dan gari kuma na da iko ya saya kuma ya yi wannan tambaya su harkokin fudun gade na musamman mun ka sa gaba mun ce to a wannan shekara in aka ce ka ba kungiyoyi irin naku shawara me za ka ce musu eh yanzu yadda mun ka duba na mun ga kamar lokaci ya kai mu ma mu karasa mu karasa da aiki saboda shirin da mun ke so mu zo da shi yanzu ne muna so mu zo da wani shiri da ake ce masa high level meeting kenan for accountability shine kamata na kowane watanni uku sai mu kira 'yan sanda wato manyan tarukan manyan tarukan neman lissafi daga 'yan sanda kenan aha daidai magana kenan saboda waɗanda ke waɗanda ke tuki da waɗanda ke amfani da titi da wurin mu kungiyoyinmu da gwamnati da 'yan sanda duka mu iya mu yi zama wuri guda mu iya mu tambaye kanmu irin aikin da muke yi kuma a bamu jawabi wannan accountability kenan wurin na ya bar mu samu ci gaba saboda akwai wani lokaci akwai wasu matsalolin da ke damu yan sanda kuma saboda maybe ba su samu arziki ba ne wurin gwamnati to wannan taro gaskiya ya kawo mu duka wuri guda idan har da ma highways waɗanda sai mu waɗanda ke eh, contractors waɗanda ke aikin titi kenan so wannan shiri muke so saboda wannan shiri kuma gaskiya eh, ba iya a yi shi sai da manyan sai da arziki to yanzu shirin da muke so mu shiga kenan iya so yanzu kowane watanni uku sun san kamar za su zo su ba mu jawabi wannan ya bar su ma su yi kokari su yi aiki to madalla a nan ne kuma za mu ɗiga aya har sai sabon mako idan allah kai mu aje mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin isa ali shugaban kungiyar val mai fafutukan kiyaye hatsarra a birnin accra da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman julie lazar gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga wannan sakon lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu. domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan mu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. to a najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ya ce har yanzu shugaba biden yana mai amanna cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin isra'ila da palestinu yayin da tanzania ta sallami kocin ta adil amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar afirka da ake a africos wani hari da aka kai kan wani gida a damascus babban birnin syria a yau asabar ya halaka wato dakarun tsaron juyin juya halin kasar iran hudu a cewar hukumomin iran din waɗanda suka ɗora lakin harin akan isra'ila hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yada labarai a ƙasar ta iran gidan talabijin din syria ya rutu cewa da tsakiyar safiyar asabar harin saman ya ragargaza gidan a wata unguwa da ke babban birnin ƙasar. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona mayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu Al. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.